alfaharinmu taraba abin ƙaunarmu taraba garin karamci mutunci halakci taskar noma gandun aiki a jihar taraba mutane ne masu juriya haƙuri ga ƙoƙarin neman na kansu wani abin burgewa ga jihar taraba shine allah ya albarkaci jihar da kabilu daban-daban duk da mabiya addinai daban-daban da bambance-bambance duk da wannan bambance-bambancen al'umma a jihar taraba zaune da junansu cikin kwanciyar hankali walwala da ƙaunar juna haka ne mai girma gwamna is excellency darius ishaku yake kira ga dukkanin al'ummar jihar taraba da su kare haɗe kansu su zauna lafiya ga junansu su kuma ci gaba da yi wa jihar taraba addu'o'i domin zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa kuma gwamna yana ta al'ummar Najeriya musamman 'yan jihar Taraba. Ranar samun 'yancin kan mu Najeriya. Happy Independence Day Nigeria Act 60. Wannan saƙo ne daga Honorable Ɗanladi da Majalisar Tarayya mai wakiltar har da kola Lau Karim Lami, Allah ga jihar Taraba.